Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya so mu gabatar da shirinsa na yau ɗin Alhamis yau muna ranar goma sha ɗaya ga watan Maris shekarar miladiya 2021. da ta daidai da ranar 27 ga watan Rajab a hali yanzu muna cikin daren Juma'a 28 ga wannan wata hijira tana da shekaru da hudu arba'in 1442 masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan fili na waɗannan labarai na yau a wannan rana ta yau dinnan alhamis mu sanar da kucewa shugaban ƙasa shugaban jamhuriya alhaji muhammadu isufu ya jagoranci wani taro akan sha'anin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya da sha'anin tsaro a cikin yankin sahel wata wato babbar haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin sahel da kuma abokanan hulɗa da ke fafatakar tabbatar da kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya a cikin yankin na sahel a ƙarƙashin jagorancin gungun na najesan sahel su ne suka samu wannan ganawa da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya alhaji muhammadu isufu a wannan rana ta yau alhamis dinnan da safe a kan ababen da aka samu tattaunawa a wannan ganawar inji jime adum shugaban wato wannan gungu ya bayyana cewa sun tattauna ne da shugaban kasa alhaji muhammadu isufu kan sakamakon taron da aka gudanar na gungun jesan sahel a ranakun 15 da kuma 16 ga watan februari da ya gabata wannan wannan shekara ta 2021 taron da ya gudana a birnin injamina na kasar chadi inda a sakamakon wannan taron aka tsaida abubuwa da dama akan sha'anin tsaro dangance da matakan da aka ɗauka na wato karfin soja da kuma ire-iren matakan da aka shirya ta yadda al'umma horar hula za su iya kawo tasu gudunmawa domin tabbatar da kwanciyar hankali a cikin yankin sahel ga baki ɗayansa da kuma yakar 'yan ta'adda ga baki ɗaya dangance da haka ya ce sun tsara wato wata takarda da ke musu bayani dalla-dalla akan hanyoyin da ya kamata a bi ita wannan takardar ya ce a ranar biyu ga watan maris nan da muke ciki suka yi bitar ta inda suka da komai da komai abubuwan da ya kamata a tattauna a kai inda a ranar 19 ga wannan wata da muke ciki na maris za a gudanar da wani babban taro na ministoci na kasashen gungun g sahel waɗanda za su yi ruwa su yi tsaki akan abubuwan da ya kamata a tsaida domin wato tafiyar da wannan tsari na kwanciyar hankali zaman lafiya da kuma yakar 'yan ta'adda ga baki ɗaya a cikin yankin jason sahel ya ce shi wannan taron shi shine zai tsaida ruwan miya akan dukkanin matakan da ya kamata a doka dangance da haka kafin a zo ga babban taro na shugabannin kasashe na gungun jason sahel da za a yi a ranar 30 ga watan jiwon wannan shekara da muke ciki 2021 mai zuwa ya ce a wannan lokacin ne wato za a gindaya dukkanin sharuɗa da kuma matakan da suka dace a cikin wannan kokowa daga da haka ya ce sun zo ne domin tattaunawa da shugaban ƙasa da kuma samun fashin baki da kuma bahasi akan ire-iren hanyoyin da ya kamata a bi a kan sha'anin siyasa da kuma yadda ya kamata a kirkiro da hanya mafi a'ala wacce za ta janyo abokanan hulɗa masu hannu da shuni kamar ire-iren su kungiyar tarayyar turai da sauransu waɗanda za su kawo tasu gudummawa domin ganin cewa an ci nasarori da dama a cikin wannan tsari saboda zaman lafiya ya samu wanzuwa ga baki ɗaya a yankin sahel kuma al'ummar yankin sahel ga baki ɗayanta Da kwanan lafiya ta tashi lafiya kuma a samu ci gaba mai ɗorewa a cikin waɗannan shekaru masu zuwa in ji jime adum a sakamakon wannan ganawa da suka yi da shugaban ƙasa a wannan rana ta yau a ci gaba da waɗannan labarai na sanar da kucewa dangance da sha'anin wato kwanciyar hankali zaman lafiya da kuma yakar 'yan ta'adda a cikin wannan yanki da muke na yankin sahel a ranar jiya shugaban ƙasar chadi marshal idris debi etino ya kawo wata ziyarar aiki a nan niger inda ya samu ganawa da shugaban kasa shugaban jamhuriya alhaji muhammadu isufu bugu da kari kuma ya ziyarci wato jami'an tsaro na kasar chadi waɗanda suke kan hanyar su zuwa kasar mali domin taimakawa wajen tabbatar da kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya a yankin inda suka yada zango a nan wato gabascin babban birnin jamhuriyar niger abokin mu baro arzika ya hada mana rahoto akan waɗannan ziyarce-ziyarce da shugaba idris debi ya yi a nan jamhuriyar nijar Shugaban ƙasar ta Chadi marshal Idris debi Itno lokacin da ya iso filin jirgin sama jauri Hamada na nan birnin Yamai ya samu tarbe daga shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isufu kafin daga bisani ya gaisa da shugaban majalisar dokoki Honorable Usaini Tinni da Prime Minister Biriji Rafini bayan haka ne shugaba muhammadu isufu da babban bakon nasa suka yi wata 'yar takaitacciyar ganawa a cikin zauren karɓar shugabannin ƙasashe na filin jirgin daga nan ne suka isa sansanin sojojin ƙasar ta chadi da su da zango nan sorai kusa da yamai suna kan hanya su ne ta zuwa kan iyakokin ƙasashen nijar mali da burkina faso domin dafa ma sojojin waɗannan ƙasashen guda uku a yakin da suke yi da ta'addanci an samu 'yan shekaru da wannan yankin na iyakokin Nijar Mali da Burkina Faso ke fama da matsalar miyagun hare-haren 'yan ta'adda kuma shugaban ƙasar ta Chadi Marishal Idris Deby Itno lokacin da ya halarci taron koli na ƙarshe da shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar jason sahel suka yi ne ya dau alkawalin aikawa da sojoji a yankin na iyakokin niger mali da burkina faso domin taimakawa cikin yakin da kasashen sahel ke yi da ta'addanci saboda haka shugaba isu muhammadu da shugaba idris bebi sun je ne wajen sojojin domin su ga halin da suke ciki a can sansanin sojojin na ƙasar ta chadi an shirya wani biki inda shugaba isu muhammadu ya ba shugaban ƙasar ta chadi babban lambar yabo a matsayin sakayya ta alheri game da kokarin da yake yi ba dare ba rana don shimfiɗa zama lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaba mai ɗorewa haka zalika irin wannan lambar yabon shugaba isu muhammadu ya bada ta ne ga shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari a ƙarshen wannan ziyarar tasa ta ni ɗaya shugaban na kasar chadi idris debi itno ya koma gida da maraicen nan cikin farin ciki da murna yana yaba ma shugaba isu muhammadu game da wannan karramawar da ya yi masa yanzu kuma sai kuma wannan sanarwa da ta zo muna daga ma'aikatar ministan da yake kula da sha'anin cikin gida da kuma tsaron al'umma dangance da waɗansu bayanai da kuma kiraye-kirayen da wasu jama'a suke yi domin kawo ta da zamanin tsaye a cikin ƙasa suna yada su a cikin shafuffuka na whatsapp ko kuma facebook a yanar gizo ma'aikatar ministan ta bayyana cewa waɗannan bayanai suna bayani musamman akan a fito a kakkarya waɗansu kasuwanni ko kuma ma'aikatu na gwamnati kai har ma da gidajen waɗansu 'yan ƙasa ko kuma a kai musu hari a cikin wato waɗannan kiraye-kiraye da suke yi domin kawo ta da zamana tsaye a kan sha'anin da ba san hawa ba san sabka ba kuma maras makama balle wato tushe dangance da haka ministan da yake kula da sha'anin cikin gida da kuma tsaron al'umma ya bayyana cewa dukkanin waɗansu kiraye-kirayen da jama'a ke yi na kawuta da zaman tsaye da kuma wato kan hare-hare akan waɗansu ma'aikatu na hukuma na gwamnati da kuma waɗansu 'yan ƙasa abubuwa ne waɗanda suka kasance taka doka ne kuma manyan laifuffuka ne waɗanda dokoki na nijar gabaki ɗayansu suka haramta kuma suka hana duk wanda aka kama a cikin irin wannan sha'ani to doka za ta hau kansa kuma za a hukuntar da shi in ji ministan dangance da haka ministan ya ci gaba da cewa yana kira ga al'ummar nijar gabaki ɗayansu da su kwantar da hankalinsu su zamana ɗaram su zamana cikin kwanciyar hankali zaman lafiya kar su karbi ire-iren waɗannan kiraye-kiraye waɗanda za su kawo ta da zamna tsaye da kuma tashin hankali a cikin ƙasa kar su karbi idan ire-iren waɗannan ra'ayoyi waɗanda ke kawo cikas a cikin sha'anin wato tafiyar ƙasa da kuma zaman lafiyar ta kowane ɗan ƙasa ya kamata ya bada gudunmuwarsa ne domin tabbatuwar kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin ƙasarsa kuma kowa ya ci gaba da al'amuransa na yau da kullum a cikin kwanciyar hankali walwala fahimtar juna salama salama tsakanin 'yan ƙasa baki daya in shi ministan a wani labarin na daban mu sanar da kucewa uwar gidan shugaban kasa wato kungiyar nan tata mai suna guri v mayor ta ba da wani taimako zuwa ga ma'aikatar ministan kiwon lafiyar al'umma taimakon da za a yi amfani da shi wato wajen yin gwaje-gwaje dangance da gano wannan matsalar nan ta cutar coronavirus inda a ya ranar yau dinnan da safe ita dai uwar gidan shugaban kasa cewa da hajiya ta isufu ta mika shi wannan taimako zuwa ga wato ministan da yake kula da sha'anin koshin lafiyar al'umma a nan nijar an gudanar da bikin ne a gaban idon abokin aikin mu baro arzika wanda ya haɗa mana wannan rahoto a cibiyar kungiyar ta gure mayor ne aka yi bikin inda uwar gidan shugaban kasan hajiya aisata isufu ta mika ma ministan kiwon lafiyan ahmed boto kayayyakin aikin waɗanda likitoci za su yi amfani da su domin yi ma mutanen da ake zargin suna ɗauke da ƙwayoyin cutar coronavirus gwaji masana dai sun yi imani da sahihancin waɗannan kayayyakin saboda suna ba likitoci dama gudanar da gwaje-gwaje a cikin gaggawa kuma a sauƙaƙe domin an tabbatar da cewa minti goma sha biyar zuwa talatin likita na iya dubawa ya tantance ya tabbatar in mutum na dauke da kwayoyin cutar ta coronavirus ko kuma a'a ministan kiwon lafiyan ahmed boto ya isar ma uwar gidan shugaban kasan hajiya aisata isufu da godiya game da wannan tallafi da kungiyar ta guri vimeyar ta ba ma'aikatarsa an ga kayan na gudu wanda kawo suna ba da dama duk cikin ƙasa ashe a gaugauce a yi gudu kuma a samu da wannan cuta sabili da a yi musu magani daga gaugawa kuma muhimmancin su kwarai shine gudi a gaugashi suke gudi da an yi aiki da su minti ashirin zuwa talatin duka an samu sakamako kenan nan take yanke za a sani in akwai cutar ko babu cutar kuma sanin akwai cutar yana ba da dama a yi magani a yaƙi da ta da kyau a keɓe wa'annan masu wannan cutar a musu magani sannan su kuma cikin al'umma ita dai kungiyar ta guri zimayar ta yi nasara har hada waɗannan kayayyakin ne bisa hulɗa da ke gare ta da cibiyar bincike laboratoire sdb sansar ta ƙasar kore ta kudu karamar jakadiyar ƙasar ta kore ta kudu a nan nijar metra aisata jibo ta yi farin ciki matuƙa da aka cimma wannan yarjejeniyar kuma ministan kiwon lafiya ahmed boto ya ce ba shakka waɗannan kayayyakin za su yi tasiri a cikin ƙoƙarin da hukumomin kiwon lafiya na nijar ke yi don shawo kan matsalar annobar ta coronavirus. amfanin su shine duk inda adda kai babban taro mu iya mushi a gogoce mu ga da mutane da yawa sabili da yanzu an ba mu kamar abin gwadi wajen dubu ishirin dubu ishirin iri biyu kuma duk wa'annan an yi gudi da su za su ba da dama a san da kun ciwon ko babu ciwon kenan kuma sun minci ne kwarai gare mu sabili da suna ba mu dama mu yi yaƙi da wannan allobat da kyau wannan ba shi bane karo na farko da kungiyar ta guri vimeyar ta uwar gidan shugaban kasan hajiya ta isuf ke taimakawa ta fannin yaki da annobar ta coronavirus domin a can baya ta sha gudanar da ayyuka na rigakafi don tallafa ma ma'aikatan ministan kiwon lafiya game da kokarin take yi don magance matsalar daga cikin ayyukan akwai wayar da kan jama'a akan aiki da matakan rigakafi da kuma samo takunkumai magunguna da sauran kayayyakin aiki daga abokan arziki masu hannu da shuni don don taimakawa da su a cikin ƙasa hukumar harsiya hukuma ce da gwamnatin nijar ta kafa domin yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa a nan kasar a ranar jiya ta kira wani taron manema labarai domin yin bayani akan waɗansu kuɗaɗe da ta samu karɓuwa waɗanda suka salwanta a cikin sha'anin cin hanci da rashawa a nan kasar kuɗaɗen da suka kai kimanin miliyon dubu biyu da kuma ɗari tara kare karin bayani ta bakin daya daga cikin kusoshin ita wannan hukuma ta halsiya a yayin da yake karban amsoshin manema labarai ayyukan binciken da muke son baku bayani sai a yau sun kasu kama kashi uku na harko bisa kan binciken da mun kai bisa kan mashigar kudade na hanyar haraji bincike na biyu mashigar kudade aka wasu hanyoyi da ba haraji ba kamar wasu kwangila da gwamnati ke yi tare da wasu kungiyoyi ko wasu kamfanoni zancewa na uku shi kuma bisa kan mashiga kuɗi ta hanyar kwastam game da eh, aikin da an kai bisa kan mashiga kuɗi ta wajen haraji da bincikenmu da mun kai ya gwada mana kamar kudaden da za a cewa ba za a ce da an ka ɓoye ba amma kudaden da eh, ake nema wajen miliyan ɗari biyar da goma sha bakwai da jika ɗari biyu da ashirin da takwas a biskan wannan aiki da an ka yi ya aikin ya bado na kan bisan ma'aikata goma sha shida na haraji a nan yamai kuma da cikin ƙasa duka da mun je bincike a wajensu cikin wannan kudaden da mun ka gano an samo deja miliyon talatin da ɗaya da jika ɗari uku da goma sha biyar sauran ayyukansu ana ga yin su kuma wanga bincike an kana ga yin shi kuma a nan yamai shi ma wajen wajen eh, ma'aikata goma sha uku na haraji a nan ganyamai na binciken shi ma ana ta yin shi ba a ida da shi ba bisa kan kashi na biyu shine mashigar kudade da ba hanyoyin haraji kadai ba shekara dubu biyu da goma sha takwas zuwa dubu biyu da ashirin kenan bara akwai wasu kudade na gwamnati da ba a sa a cikin baitulmali ba sun wayanda muka samu muka maida a cikin baitulmali ba ce muka kwato ba ma muka samu muka maida ma gwamnati sun tashi miliyar guda da miliyon ɗari tara da tamanin da takwas da jika ɗari biyu da hamsin da shida kenan kaɗan ne ba cikin miliyar biyu ba wayannan kuɗaɗen an samu an sasu su a cikin baitulmali na gwamnati wanga ayyuka mun ci gaba kuma ana yin shi akan wasu ma'aikata takwas kuma da ake ga bincike a gano shi ma a wasu kudade na gwamnati da suke nan ba a kai cikin mali ba kashi na uku bisa kan bincike da ake gayi shine kan bisa kan custom bisa kan duwan a wannan akwai wasu kudade na duwan shi ma da muke bincika mu gani in dukansu an samu an maido cikin baitulmali ko ko wasu da ba a maido ba a biskan wannan binciken mun samu tallafi ga ƙungiyoyin cin hanci da rashewa na kasashe makwabtanmu kamar benin togo da burkina faso kenan nan ga muna son mu bayyana musu shi ma godiyanmu da suka kama mana biskan wanga aikin na bincike da ake gayi wanga bincike yana da yi kama kaya da suke hutawa ko daga wani kotonu wani lome da ake cewa za a kawo nan da ba su iso ba ko wanda aka ce za su su ratsa kasa su wuce da ba su biyo ba wannan binciken da ake gayi yana nan ana ta yin sha yanzu ba ida ba kamin mu kare muna son mu ƙarshe da eh, jaddada godiyanmu ga ma'aikatocin gwamnati wanda suke kama muna kama inspection general de l'etat kama inspection general de finance direction d'audit et de control interne ta douane da ma'aikata haraji da ma'aikata baitulmali trésor dukkan su tare muke ga aikin ga tare da su muna jaddada musu godiyanmu kuma da eh, wanga aikin da suke kama mana muna gayi masu kalamu da sauraron mu iyakacin abin da ya sauka kenan ashirin waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah madaukin sarki ya da za mu sake saduwa da ku a waɗansu labaran assalamu alaikum